أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani sura zan tashi suratul waqi'a ne ba mu wuce shi ba suratul waqi'a eh in wa a gode ma Allah wallahi yanzu da mutum ina karanta fararen salata annabi a cewa ya gani wannan halin da muke ciki wani yanzu yana baccin kuma ya tashi abin da ya sa bakin sa wala ba zai iya ba saboda halin da ake ciki to mutane cikin saba'in bisa dari abin da ya sa bakin salatin bakin salatin wallahi babu kuma zafin na da mutum na da hankali ko yana zaune a gida yanzu ke da sabon da ke masa daji a rayuwa zafin kuma wa kai ka fama ga badayin talauci kuma ga abokan adawa wanda kai kana nan unguwa ba wanda ya san ka amana adawa da kai da gingimin gida to duk irin waɗannan ba abin da zai saka ji daji shi dai ka zo yin karfa na ce manzo Allah kana salati wannan wurin ya maka wani mai kyau amma kasara da iskancin da yake sa ku yi hankuri na faɗa kalmar da zaki saboda mutum yana zaune ba abin da yake kuma rayuwar fa ne kama duniya ne ina da lokacin da zai wuce kaga yanzu ana ta tuna su aminu kano ana ta tuna wa lokacin su ya wuce kaɗan ne suka kawo yan nuhu su wuce kenan haka ne rayuwar duk kuma tafiya ke yi to karibanci wannan rayuwa kaga yin karatun da kake yi duk komai baka yi komai ba cikin wurin yau kayi salatu annabi kuma da ka shiga kayi sallar ba. to kaga masu salatu annabi da abuwa kuma Allah ya sa uwa oh, ba abin da ka kanta kana aiki da shi wannan ne rayuwa amma mutum kawai na nan jinjirin jin waye gari ci isha'i wato ci mai gagara na gida let's ya ce suratun suratul waqi'a Abu Abbas yake cewa suratun waqi'a yana daga cikin sura makiya ne in ka ba yayin suna ba da tazir ne a kan rayuwar duniya akida da imanin tashin kiyama kuma da aljanna da yadda za a raba mutane kashi biyu mutanen daya sun fi ne daga cikin aljanna sunfu ne daga cikin wuta kuma sunfu na cikin aljanna sunfa guda biyu ne in aljanna akwai wanda zai shiga kan a a cikin suratul waqi'a zai ma wannan bayani bayan an kasa imma yamin ko yasari a cikin a cikin bani adam to musulmi kuma kashe biyu ne akwai wanda sun aiki na gari kan tsaye za shiga cikin aljanna to akwai aikin su kuma ya halatta alheri da sharri su ne mafi yawa su kuma je can in ma afuwa wai su kan sai shiga aljanna wai su kuma shi an masa an zaba daga baya koro su shiga cikin aljanna aikinsa da alherinsa sun zama alsharinsa eh, eh, eh, ya fi alherinsa to akwai wanda kuma cikin su wani alherin da sharin ya yi daidai to su ba da yawa su ne su mutane arab yawanci Allah ya kuma su wuce amma shi sun tsaya suna kan araf su burga gan azaba Allah yadda ake hura mutane azaba kuma ga aljanna suna ta addu'a to Allah ya samu wanda za shiga kan tsaye Allah ubangi samu dace don shiga aljanna ba da iko mu bane eh ike cewa wajen da Allah ce ike cewa idza idza rujjat al-ardu rajjan ne ke so rujjat zulzilat an girgiza kasa Allah yake cewa tun da amanan da yake ciki tashin kiyama yi duk wanda kuka gani a cikin makabarta muke zaune wani wani mutane da suka wuce haka duniya yake makabartar da kuke gani nan gaba zai zama gini a manta da shi zama birni daga baya kuma isa ke rushe wasu wannan wurin da muke zaune da wuri ne wanda makabartar muta sun rayu sun mutu mun zo mu da shi haka mun zama mutu kuma ya zama aji daga baya a kai to kasa baki ɗaya da wanda ake zama makabarta ne da masu rai to shi Allah amanan da Allah ba kasan shi ne ce rujjat imana zulzilat za la yasa girgiza ya fito da duk natijar da yake ciki ki kuma ka a yi wannan ruwan sama za a yi wannan ruwan zai zama kamar ne mani ne mai donko tattara duk abubuwan da ka sai cinye in mai shi gu daya ita tashi a raya mutum shi ne ki gaya maka kuma ya ce tashin kiyama ya kusa gustatul jibal ya ce ban da kasan da Allah ya bada wajen duwatsu kuma wanda eh, Allah ya kafa duwatsu sai ta gusat ma'ana gusat kuma futtat ma'ana ta rubushe waluttat kama yi latu sawi a rubuje izama kama gari sawi shi ne gari rushin kwata-kwata koma sa kama gari shi ne luttat kama latu sawi kama yadda ake yin gari ya zama gari a rushe abu a narka shi zama gari ya ce kasa abin nan haka sai zauna dutse ya gama alama kenan na to kuma zai fara mana kuma aljanna kuma itatuwan wanda suke cikin aljanna ya ce fisidir mahdud mahdud ice ne wanda ina da ina da 'ya'yan bishiya a cikin aljanna sidir me yake kira sidir da hausa magariya amma ba irin magariya nan nan ba magariya can na ci ne akwai magariya da ake ci na lafiya na ake ci ai ba ba yayansa ba su da yawa na magariya can akwai irin na sojiya wanda yake kamar ma to shi na ake mahdud mahdud bima muwakkar hamla yayi yayi ya hare nauyi muwakkar yayi nauyi hamla ya duki yayi amma saboda yayi kuma wasu mangoro na yi zamani na kadan shi duk kwata ne ya ya janye ice shi mahdud wa kam muwakkar ma na nauyi yayan da yayi wa yukaru aidan la shauka laha an ce wanda magariyan bashi da kashi ya bashi da abin nan kaya kamar yadda da za a yi wannan ce ta cijin ka kafin raya ga shi mai yage ka to wannan rahmacin da Allah liman Allah ya samu dace duk ga da kika shiga can ka ta fama da mota kafin ka zan tuttura ka an maka zaba janna ba wannan zaba mala Allah ya samu gain zalla ran tashin kiyama yace manzo ina wasu fama ita kwan da suke a aljanna kenan yace manzo wasu malamai su ce almus shine ayaba mai lafiya shine ne mamdud shi ke cewa urban dan kuma na wasu maka mutane ku ne yaran mata aljanna wanda ni mace eh na ajizan cha kure ka ce ba daji ne kai gashi dai ba sun ka ko ai ma yaudara eh malam makaranta ne lece ai eh in ba rigima ba mutum na koyarwa jami'a amma ana so hana shi yarinya a ce ba shi da abin yi saboda shi malamin jami'a ne ba amma ba shi da sana'a yi ma'ana albashi bai ishe shi ba wani na ka hana shi yanzu yake gaya mu malamin makaranta ne ba na jami'a kuma ba na secondary ko ibtidai ba na amma ce ba shi da abun yi a duk nan saboda an doke shi fakiri ne to aljanna da yake sadaki ana ki neman sa kudin zance ana ki neman sa mutum yana bacci kamar arne yau shi zai zama mutum a samu ana kiyamu laili ana salatu annabi ana abubuwa ana yafuwa zuciyar da kake gani duk sharace yake hikdi da hasada da kyashi da daga su ne to su ke kai mutum ike shi ibro shi yake cewa urban shine da wajen da Allah ci fajanna hunna abkaran me kuma urban atraban urba anan abin da yake yaran mata al-mahbubat urba a nan logan yare ne na kurishawa urba a nan wanda ita mace ne wanda ta tashi ba ba soyayya ba shi kan a tsaye mutum daya ne mijinta akwai soyayya da kowa yake yi amma ba kowa yake ci nasara in ka tashi akwai soyayya da zaka ma yarinya wannan soyayya ba mai mai tashi soyayya so daya ke yin sa in ka san wannan soyayya ba ko wanda kake so farko ka samu ba to wannan soyayyan farko da yarinya za ta yi ma shine yar ajanna mijinta dama ba ba hace ta ba ta so wani kai kai da ake so ka so ba irin nan ba an je kamfani an da kai kuma yanzu ma an je ma la'alla bayan ka aure ta so nawa ake gaya mana mace ma za ta fara cewa lokacin da ake zance mutum biyu mutum uku suke zuwa daga baya tana tsamman wannan mutum ne amma ya aure fakiri ne shi tana so ta koma can da aka yi zancen farko sauran ganka an ce an je can rani gidanka ba kowa zero kake to ashe ana tuna wanda suka zo zance tare da kai an fi ka rumo shi ga uwanta tana zuga ta tabarma a kuma wancan kullun tambaya ke oh to akwai ana saurara akwai soyayya mutane kuma yanzu masu sun na ruwansa shi dai ina ga ya ci nasara to waɗannan mahbubat ila azwajihinna suna so mazajin su ne kafin farkon zaman lafiya shine soyayya bari lokacin da kake zance aure an gwanci kana son ta tana ta haihu kai in ka fara kiyaman ta ta fara kiyaman ka shi an fara mashakil kuma rayuwa to su ka a soyayya ne baya gushewa a cikin aljanna kuma kenan Allah ya samu dace yace sullatun yace ummatun Sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin jama'a wanda ya shiga cikin aljanna kenan jama'a na farko sune sahabbai wannan shine tafsiri na karshe a cikin al'umma manzo Allah sullat min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ko sullatu min al-awwalin in ka fassara shi cewa al'umman da suka wuce sune jama'a mai yawa kai kuskure don manzo Allah kawo ajisi ya ce tashin kiyama Ko ne rubu'in cikin aljanna sabai aka yara kuwa ce ku nisfi cika aljanna ya ce kai ku ne nisfi cika aljanna al'umma da su ne nisfi a hada su da wasu halitta kamar juju a sa wuta sauran amma ku ku nisfi cika aljanna to amma sullat min al-awwalin jama'an farko wanda suka ga manzana sune mafi yawa cikin aljanna wa qalilu min al-akhirina kadan kuma na karshen zamani kadan na daga cikin wanda zai shiga aljanna duk kalle mu yanzu a ce a cika aljanna cikin mu fa musulmi magyabu nawa ne shi ka kwashi yan masu kanan fuska na sin da vietnam da ne ne menene na korea na arewa da da na na kudu da ma na yamma duk ba arna ba ne shi eh, ka kwashe rasha ka kwashe america da jama'ansa shi ka kwashe duk turai musulmi ku nawa ne na cikin guma akwai gyabu wa kalil mina akhirin nan kina hmm. shanta ce duk irin waɗannan musulmi nawa ne yan fashi ba sa jini ba sai a sallan su kuma kai ka kwaso waɗannan yan tsin da ba sai mai ba ko da mutane da ka duba indiya wa kalil min al-akhir eh wannan ne musulmi yanzu na gina manzo ta ce nan arewa ba shan jiki ba ta ga musulmi barawo ne mai neman mata mutane mai hekdin mai hasara ne gashi dai bai ma iya sallan ba to kalil min al-akhir na kina afirka ma baka ke yanzu ba arnan sun fi musulmi ba to duk kalil min al-akhir ya ce wa zillin man min yahmu wannan azaba kuma ke na tashin kiyama eh ya ce yahmu dukhan aswad ne kiyare hmm. wajen da cewa kanu yusuruna lal alal azim a nan duniya kuma ga abin da suke yi shi sa Allah masa azaba yusuruna yudimuna suna dawama suna gaggawa zuwa a alhaisi shine buta gunki ya ce fasharibuna shurban me amin alhimu shine rakumin da yake jin ruwa kuma ina shan ruwan kana ga kai zaka yi shawa shurba haim kenan rakumin ba ta shan ruwa man ta yi ruwa tana shan ruwa zai baka shawa kamar lokacin da muna yara muna rashin lafiya ba ma iya ci abinci sha kira almajirin iyayen wanda suna zuwa gona binci ma da ranar ba su samu shi ba sha a jere rabi ba basu kana zaune a ce su ci abincin ka ga yadda suke riki lukman nan kai kanka kana sha'awa a lukman nan su almajirin suna bari kana ci suna kallo shi ga kai maka fara ci saboda su ba wasa suke da abincin ba loma suke yi ana yi ma lokacin da yana zafi suna so su ci wani shi da kuruwan ya aji ne yana ba shi iska nan yana ci to kai sha'awa abincin ma akwai yawa ta eh, da su sau aka muna yaran baka yi lafiya baka iya ci abinci sha ya abinci da safin kana gani kafi kwanan nawa baka ci abinci sha ya abinci shi mama naka ta yi abinci to shi tara ba abincin biyu ya kira irin waɗannan ya yuyo ma yuyo ne sai ki ci abinci a gaban ka suna nan suna ci abinci kaga ana ta duka biyu na ma kai kana zaune kana kallo ba sha masa maka ba kafin su tashi kai maka jin ya bakin ka to yake cewa inna menene da mugramu mugramuna murzamuna murzamun eh, lazimta a cikin takidi ne la mu'azzabuna min al-gharam huwa al-azab shine azaba mai sanani za ta wama cikin azaban ne Allah ya kiyaye yake cewa laula in kuntum gaira madini madinu muhasabin za maku lissafi ne duk abin da kuke aikata boye da farali da komai Allah ya kare mu ya ce fa amma in kana minal mukarrabin farahu wa raihan wa jannatu na'im rahu jannatu a jannatin wa raha wadata wa raihan a arziki shi ya fasara maka ne ko daban-daban raha shine hutu wa raihan shine mustare abin da ake nufi riyahan kuma arziki ne wani wurin shine ke gaya maka nan wurin akan ne bambanci arziki da arziki da wadata arziki wadata yakan zo na zuciya wadata ko baka da komai amma kana da wadatar zuci baka da komai amma kana da wadata kana da nutsuwa kana da sa'ada wadata da sa'ada tafiya suke ka ga mutum fes ba komai amma lai ba bashi wadatar zuci wanda ko abin da yake shi ya ishe kafa to arziki kuma shine dukiya wanda karin akan abin da Allah ya karafa maka yi wannan sha'akun ko wannan sha'akun fi ma la ta'lamu na sha'akun bi ma'ana halkin na sha'a an la sake shi ne za a sake halitta wanda ba ku san shi ba Manan an la zai sake nugidukum fi halkin na sha'a fi ma la ta'lamu na misuwar mu muka hace ku wanda aslan ba samu kwatankwacin ku ba ba san furbani Allah ya gina wani halitta ya yi ku Ni ni muka hace ku farko wanda da ba ku suran ku shi kana duba cikin abubuwa da suke cikin ceku yanzu halittu daban-daban da su turawa suke eh ni na mamaki da bature baya musulunta abubuwan da suke gin a ceku halittar da kake gin shi a ceku shi ka ce ba ma halitta ba ne daban-daban su kuma suna da kayan man ka gan su kamar yadda wutan karaba yake ina kusa da kai kamar nisa a can ma shi ya gyauka kamar wuta ya faroce ka ka gan wuta ne ma shi ya faroce ka haka amma kifi ne yana cikin kasa kuma a cikin ruwa kuma daban-daban halitta shi Allah ya ce su da jinin su da bogon su da komai shi Allah ce wanda ya ce ku farko shine zai mar da ku kuma tashin kiyama wa qala gairu ce tafakkahun walau na sha la ja'alnahu hutaman fazalatum tafakkahun da mun so da mun mar da ku an mar da ku ba abin da zai ku zama hutaman ku zama bushishi ba ku da wani abun fazalatu shi ku kasance tafakkahu kuna mamaki inda Allah ya abunsa imar da ku ku zama masu nadama ku zama masu baki ciki in Allah ya so haka zai maku shefi misman urban wannan shine muskalatun wahiduha urban ina fata ka gane muskalatun yare ne na in ka ce muskalatun shine urban muskalatu wani yare ne daga cikin yaran mata da wanda sun kasance masu soyayya to yaren yaren an an ce muskaratun wahiduha aruban mislan sabur wa sabura ina nuna maka abin nan sarfi na anan to shi na ce da ke yusammiha ahlu makata ariban sunan urban mutan maka suna ce ariban mace yarinyar da take so mijinta kawai wa ahlu madinata madina suna kira urban gani jata eh gani eh eh galgata dai na kam ya kace eh? eh na kam ya kyale shi ne yaran arabiya ne ko turanci ne a galgata dai ko ke kana kana karanta turanci ko da hausa kake yaran to yaran majina kenan wa ahlu iraki suna ce menene shaklatun shine muskalatun da ya faɗa cin yace muskalatun abin da aka rarraba su da guda komai da nasa to in aka ce yarinya wanda take so mijinta ne kawai to larbawa muskalatun wahiduha aruban misru sabu wa sabu ina maka wazni ne ina fatan gane eh urban yarinya ne muskalat wani ta nuna ta balaga tana so mai abin nan ne wahidu ha abin nan urban ne shine wahidu aruban arub misr sabur wa sabur sabur kage masdari ne wa sabur kuma shine isunan shine ke hawa ahlu makka ta suke cewa ahlu madina ganijatan wa alu iraq shiklata na fata kun gane karatun ne ko tawwa wa kala wajen ce laysa li waqtaha kadbatu khafidatu rafi'a ina ji ba ku gane karatun farkon ba fasara mu ji wanda yake ce uruba me aka ce ya ko maka uruban yare ne daban-daban ka je in ka ce kalmatu uruban ko to ina zo uruba ala wazn sabur kage al'ain na maftuha ne Uh, ram nan ne ba karshe shine alawazin sabu bi mana alawazin sabu to wahid kuma urban shine sabr arban mana sabu mufradin sa kenan to shi ke so kawo maka wasalin sa yace urban wahiduha aruban misr sabu wa sabr na fata ka gane to shine kuma da ya gama wannan yana kawo maka wazini ne shi ko muke ce wato kowane urban larba suna ce arbatan ko Arbatu mutanen maka kenan suna kira urban yarinya haka ke kiranta mai son miji ta kawai yace ce mutanen madina kuma suna ce eh, ganijatan ko ganijatun wa al iraq shaklatan na fatan gane to shi na abinda suke ce gaya maka kun gane karatun ke nan la kamar sokotanci da ce na kananci da wannan ne ki zai gaya maka hmm. yace kala laysa liwaqta kadhibatun khafidatu yace tashin kiyama khafidatu liqaumin ila nar akwai mutane da ake ji da su a nan duniya duk kowa yarda su mutane ne ana ji su to amma sai yan wuta ne Allah zai kwanta da su a cikin wuta hatu da da suna da girma hatu da dama abin da kana da girma ne sha sako da ke ke da banza dude ne wanda idon duniya suna gani babu irin ka hatu da kenan a sa ka wuta duk duniya kwaye yadda kai mutum ne to amma wuta shi a ganka tsirara kuma a tabbatar kai na shiga da kai wuta lannan za a wulakanta wani za a wulakanta to rafi'atu ila janna kuma akwai wanda fakire wanda an din sun a nan duniya man sun je zance sun je nema aure ma ba za a ba su ba talaka na fitar ba dauke shi ko ba duk duniya na kirga shi abin ba ya sa ma bawa za kiransa to za a daga su shiga cikin aljanna eh Allah ya samu a ciki eh ci aljanna za a yi wannan ya cika aljanna kuma akwai carpet masu lafiya madunatin madunatin madunatin sariri ne gado ne wanda aka saka shi gado ne wanda aka san shi ne mudunacin gado ne sarid wanda aka saka wannan gadon mansujatu an yi shi ne a da hari da gwal wanda mutum zai kwana ba wai na katako zai kirya maka wa min wadin nakatun ka gane shine yake daidai da wannan wadin nakatu abinda ake saka ake sa rakumi na Wannan mansuja sakawa eh ya saka ba shine mansuja eh hmm. akwai wadinin akat wa huwa battanun mansuju ba'daha ala ba'd abinda ake kira rakumi za gan shi eh, abun fatansa yana tattara juna haka yana tattara juna haka wajen fatansa shi na ake cewa shi wannan gadon haka sa'an na su haka wannan gadon shi ke sai wasu ba na turaka yace wal annan bi aqwabi wa wa abarik yace akwab la azana lahu wala wala menene urwatan yace akwai kofunan da bas da kunni bas da wajen kama kofne irin na shi an kama da kasa lafiya ce doguwa mai lafiya wanda an sayarwa kafin ka gama ai kaji kai sun kasha wal abarik kuma al azan wal ura wanda kuma suna da kunni suna da wurin kamawa duk wani abin daji na ko wajen da zaka kama ka sha ko kuma haka wallahi ce ka duk koshi ba za fasawa a nan ka yi asara hmm. maskub shine wa ma'i maskub ruwan da yake kwarara a cikin aljanna ke ina ina wal qura wanda bashi da komai ma'anan kofin ba komai qura ma'anan sirara ba komai ma'anan bashi da hannun kamawa wannan wani labarai ba eh wal abarik shine zawat al azan wanda suna da kunna eh wal ura da wanda kuma sun kasance ba su da kunna ana kiransu abarik hmm. duk suna suna da launin kenan <clears throat> she ke cewa shi a barik yana da tafsir biyu inna mai masu uzur ko wanda ba shi da shi duk ana kira a barik yace maskub wajen cewa ma'i maskub ruwan da yake kwarara a cikin da'ima yana kwarara ba yankewa shine maskub tagiri tagiri kan zo yanke amma maskub shi kullun kwarara ke yi a cikin aljanna yace ufurush shine marfu'a sun fita ne mai kyau to wadana du yaren rasha ne shi aka mai da shi arabiya ya ce furuci marfu'a ba wa fawqa ba'd shi aka wasfa maka wadina naka an sage sa a masna bi juna ne kamar yadda ka faɗi wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan a su suna kili da shi za a taka insha Allah a cikin aljanna ba nan da ka gan kafan ka kwandara zai shiga ciki don bala'in talauci akwai bala'i faso wani wala faso kafan sai kama ka shan kai ka asibiti saboda bala'in siya duk wannan irin waɗannan babu su a cikin aljanna kafat lafiya a can aljanna Allah ya samu dace mutrafina innahum kanu qabla zalika mutrafina yan jahannam makina wanda ba sa ji dama in kana ga masu aji ne to talakawa ne amma manya mutane ba abin da za ka kawo gari su fara yadda tun annabi nuhu zuwa annan manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ga masu imani nan da ga su su eh, ibn mas'ud da wanda da kiwo yake da su bilal kafin shi sai na bakar su amma manya wanda ake ji da su kamar su abu jihar wanda su ne makka a ba abin ajini yara hmm. a yanzu kuma abin wa yake da ajin na kuke na gaskiya na mai kuɗi da wannan da wuya ila ma rahimahullah hmm. mutrafin eh, <laughs> mutana'imin suna cikin wadata yau shi za su yi su yarda da wani addini innahu kanu kabla zalika mutrafin sun kasance a nan duniya sun zama masu wadata ba ruwansu da Allah ina da wadata me zai yi afara aitum matumumu a antum takhluqunahu am nahnu menene eh, Allah yana koma farkon halitta dan adam kenan ya ce afara aitum ku bayan labar matun nuna mani da kuke zuba mahaifan matan ku har ku sami yaya ku kuke ko mu kawai baki da wani amfani kai dan adam kai dabba dide ne yanda dabbobi ba suna yi ba to me naka ciki babu baki da komai mani ma zai ta ba san ko ba san nau'in masa ba kuma daga baya yi zama da nan shi sa lakiya wata bace ne sacin da ya wuce an tambaye ni wai miji ya ce da tan ta sake haife mace zai sake ta kaga wannan wawa da ya kamata kama da dan banza a kulle shi karukan lawo ta kenki sa ya fa amma mijin ya ce da tan ta sake haihu mace za kulle ta ya za su ke ta saki uku ce ta kuma ciki ya za ta yi da kanta lokacin za ta dauke cikin la kai mawakacin da ita ba san me za samu ni na ta ciki wallahi wa rabbul kaf ka roki Allah ya baka zuriya amma ba san namiji zai maka ko mace ba wallahi ku daina wannan mafuzancin wata na mata su ne mafi alheri wata na maza su ne mafi alheri ba san ko na alherin kuma yake ba to amma zuciya mutum yana damuwa wai don aka haife masa mata ah. ka san wanda zai maka alheri a masa addu'a mutane ba san miya a duniyan ba wallahi wata mace kwaya daya irin suka mana na Fatima ne alheri dubai da manzo ke son na Fatima mai rahama mai to miye zan suna kakan mun bashi ne lafiya muna yara ah, irin dai Eh, a nan kashin bayansa ne ya samu mushkila shi duk kafansa baya ya daga tun gaya ma ya'yan matansa wasu sun suna sun masa wanka suna shafa shi ka gani ina bacci ina masa addu'a amma maza ana sa masa wanka shi mutum da ya je kwashe shi da karfi ya ce wajen zai masa wanka wata ne kalle sai ce kai lokacin da ina saurai ka isa ka doke ni ne kadai da kakanmu yadda ake fada lokacin ana kuka ana irin ruwan na akwai wani kuka da ake shiga gidaje ya duk gari ba wanda ya shi ina da ya kowa shine ke kallon wanda ce kai lokacin da ni ne Ahmad ka isa ka daga ne kai kai kaga babu rahama an kwashe shi kamar tukunya a kai shi namiji dama haka namiji sha'aninsa daban ne an gaji da shi to amma mace ba ta gajiya da kai su ne masu rahama ita da take zuwa ta yi masa rahama ta yi wani shi ganta ina baki na masa addu'a amma da mijin ka ne mantawa da kai zai yi ba ka ga in kasan ture tun rashin rahama an tara gajiyoyin guda an gaji da iyaye sai a zuwa tara su a bada kuɗi ah, musamman kasan France an tara duk bakake ma aikin da suke yake na kaje ka ringa wanke eh, eh, eh, kashi da gud na iyaye a biya ka mutum ya gaji da gidan iyayensa iyayensa sun dame shi saboda ya aure shi kwashe wansa da mai kai wajen gajiyayyu shi ringa biya wata shi kuma ai zai kai shi dama sunna ne sunnatul awwali haka za ta yi to malam haka yake a jini ka gan mace an tattara ta kai ta wani wuri ki ringa wasa da yan sana ta zo ta mutu armiya sa mata cika kwaci to annan ne muke da rahama uwa ringa kura da ita ai menene ya ce wuta kuma da kuke yi a nan Allah yana nuna ma shi ne mani fi arham nisa ya ce mani ma da kuke yi ko kuke yi ne ko muke yi wata na kana na da sha'awa ma mani kifta Allah shi ke sara komai da fitansa ba inda zaka iya yi shi ke sara kayansa kana nan lafiya ma ba dama shi shi ya tsara inda ya fito kuma mani ya fita shi zai zabo wanda zai zama ya wanzu kuma ka zuba da su to kai kake ko mu ku ba da jawabi yanzu ba an ce wai za a ce wai ana sa ba a riga yin fito da yaya a yi a doki ko a saka mana kama da ba mai shi wai da giman banza duniya ma yake cewa wuta kuma da kun nahnu ja'alnaha tazkiratan mata'an menene limkuwin ya ce musafiri. ya ce wuta eh, ba za ka ji dadi ba lokacin shi kana kawai ko yi tafiya zuwa noma ba wuta kuna so ku dafa abinci za ka san wuta wani ni'ima ce ya ce wuta fa mun yi shi ne don masu tafiya don sun je lokacin ba jirgi ba komai ka doki hannun cikiyar zaria kana nema abin da za a doki ice ga komai amma ga ruwa amma ba wutan mun shi ne don wadata masu tafiya wanda suka kai eh, walki eh, walkiyu wa alkiyu bi ma'anan kafuru bi ma'anan shi shine in an zai sakiya wurin da ba komai haliyan ba'ida an umran mai tafiya lokacin da kuka je sakiyan gari ba komai zan bukaci wuta shi ne. kalmar kafur bi mana shine alkiyu mana kalmar alkiyu yana nufi kafur bi mana haliyata ba'ida mina umran wa ahli wurin da ya ba sakana da ba komai mai tafiya je wannan wuri na bukata wuta shine ke nufi anan shi ke cewa fala uksun bi mawaqi'in nujum wannan lam kuma babu shine uksun bi mawaqi'in nujum ne bi mawaqi'in nujum shi na abin da yake ciki wajen fitowansa da faduwansa bi hukumin qur'ani yana nufi qur'ani shi ya rantsi da Allah ya rantsi da cewa qur'ani shi ya sauka da shi a wajen manzo Allah wa yuqalu bi maskatun nujum wajen da yake faduwa idza saqatan idza saqatan lokacin da ya faja akan idonka wa mawaqin mawqi wahid duk ne mawaqi shi ne mawaqi kuma da mawqi wahid lokacin su daya ne waka jamu ne mawaka kuma daya mufrad ne ma'anar su ɗaya ne ce, afa bi hadha alhadith antum mudhinun mudhin man mukazzibun wannan da wannan hadisin da muke koro shi qur'ani dalla dalla shine kuke kiryata shi dan Allah kun duba mangan da ake tambaya baka da jawabi kuma ka kiryata shi misal law tudhinu fayudhinun yace mudhinu shine kiryata abu daidai ki law tudhinu fayudhinun da maka sassauta masu su masu sassauta maka to amma mukazzibun mudhinu bi ma'anan mukazzibun shi yana kawo kwatan mudhinu na daidai ke fa yudhinun ina kuru maka lafzin waznin su ne hmm. ma'ana shi shine anan abin nan abin nan da abin nan za a sassauta abu da mujamala eh, eh da han shine mujamala na mariha wanda na nifa. da ina ma kun wasu nifaka da ganin da ba daji ba su kuma su meri zuwa kansa shi na abin da ke cire kai haka to anan wa amma in kana min ashab yamin fa salamun laka min ashab yamin to anan yake ci fa salamun lak ay musallam lak an sallama ma komai ni'ima duniya ne ni'ima cika aljanna fa salamun lak innaka kika min ashab yamin to ya ce a cikin karatun nan an shafe wani abu ma'ana fasalam lak ay musallam lak an sallama maka lugar arabiya kenan ina faza maka innaka min ashabi yamin hakika kana daga cikin ashabu yamin to ulgat a cikin yaren shi aka kira inna na aka ya aka aka ciro shi ulgat inna wa huwa ma'ana hadi ma'anansa kama taqul kama ana sa ce da ne anta anta musaddaku musafir an kalil musaddaku musafir an kalil anta hakika an gaskata kai mai tafiya ne kusa kalila nan ba wai kaɗan ba ne kusa kenan an karib idza kana kad inda hakika an ce ne kala inni musafir an karib sha ce eh anta musaddaq annaka musafir an karib sha ka ciro annaka bayo Allah na da wuya gane karatun ana nufi da shi can wajen ce ci fasalam lak innaka mina ashab yamin yace to ce aka ciro inna shine ke kawo kwatankwaci cewa daidai yake lokacin da aka ce inni musafiru an kali an kare shi wani ce eh anta musaddaq musafir an kare kai kaga kai an gaskata ce mai tafiya ne kusa to abinda aka ciro shi anan da ya kamata a ce anta innaka anta musaddaq innaka musafir to da aka kira ka sa ka musafir nan ka sa shi tsakanin musaddaku da musafir asalin karatun haka yake ka kai musaddaku an gaskata ka musafir to yace to an ciro innan nan amma karatun ya bada ma'ana daidai ke cewa innaka min ashabi yamin an ciro min ashabi innaka min ashabi yamin an ciro inna ciki shi ne ke cewa kamar yadda aka ce za kana kalkala in ni musafir mutum ya ce ni mai tafiya ne an kalil kaɗan karib kusa wai kad ya kun ka du'a fa salam ne kan zama du'a lahu in ima du'a fa salam laka an ya kubta da kai ba wai ka kasance min ashabi yamini ba ne abin da yake ce fasalam laka yace fasalam lak mike du'a amma in kana min ashabi yamini? fasalam laka min ashabi yamini. ku fassara wannan magana ciko ya ce wa amma in kana min ashabi yamin in ka kasance masu yamin ne to fassalam lak ma'anar sai na da biyu in ma fassalam lak ya tabbata min ashabi yamin kana daga ciki ka kubuta kana daga ciki ashabi yamin ko kuwa wa amma in kana min ashabi yamin in ka kasance ashabi yamin ne fassalam lak muna maka addu'a dawama akai kuna gane karatun kuwa salam na ka kubuta zaka shiga ko kuwa ana maka addu'a Allah ya sa kana daga cikin ashabi yamin shine abin da yake nace wa amma in kana min ashabi yamin to fa salam lak Ka sai salam lak ma ma'ana innaka min ashabi yamin lakan na ake so da kai lakan asan shine karatun inda aka ce fa salam lak ai lak in kana min ashabi yamin fa salam lak min ashabi yamin shati to innaka min ashabi yamin yin Allah na gaji ba a fahimta aiki to yi ba kwasa ku gane ka gane karatu to me aka ce ana abin da ake nufi hmm. gurin da aka ce da aka ce da islamun lakarin asali eh to takadirin abin shi ne. Hmm. asalamun laka hmm. innaka min ne. yawa sai aka cire inna din yawa kamar shine ka wannan misali ya kawo misali shine ugliyat wa ulgiyat inna wa huwa ma'ana da duk sauransu hmm. to shine yake cewa kamata kul mutum ya tambaye ka inni musafir an kale an karib kenan shi wani ce daga anta musaddaku innaka musafir amma ka kira inna nan yayi anta musaddaku musafir an kare hmm. to na fata kun gane ya ce inda addu'a ne kuma jumla zai kace ka kamar fasak ya ce mana fasaka ya mina rigyal an shaddi su daga mazaje amma abin da yake nufi ya ce da kai karatun ba haka yake ba ina so ya ce da kai saqaqallahu sakiyan saqaqallah na fatan gane saqaqa Allah Allah ya ce ya ciyar da ke saqiyan ciyarwa mina riga a cikin mazaji to shi aka ciro komai aka ciro fi'ili da fa'ilin da mafulun shi aka bar masdarin fa fasaqiyan mina riga an gari karfin kwai hai me muka ce dare ki na ka ce to kuma mun kana ki dai كرمك eh. da ya fuska daya kubuta yawa kuma susa baya kuma addu'a ne to amma akwai takidaci da an ciro shi don baragan qur'ani fa salamu lak innaka min ashab yamin hmm. ko an ciro shi aka ce shi aka ce kai menene yanzu wa amma in kana min ashab yamin fa salamu lak min ashab yamin Hmm. aka cire inna shi na abin da ke kawo misali ke kawo maka ah. in ta salam in ka ce fa salamu kenan amma in ka ce salaman to ne wancan da aka yi inda in ka ce eh, in ka ce salaman shi ne zama addu'a mana fa salamu laka ka ce Allah ya kubta da kai salaman lak mana la kubta da kai salamu lak innaka min ashabi yamin Allah ya kubta da kai da komai fa huwa min du'a ya kasance addu'a ne in rafa'ta salam in ka mai da salamin marfu'in fa salamu lak fa huwa min addu'a ya kasance addu'a ne daga bayan kun za ku gani na hauna kuma ba ku bukatar sannan ga kullum ba ku addu'a afara'aytum nara lati turun turun tastakhrijun wanda kuke fito da shi kuna ku awara'aytum aw kattum yanda kuke awaraitum aw kattum kun tabbatar kun gani yadda kuke fito da shi kun afara aitun kun ba labarin nara lati turon ku ba haka bane to ku ba labarin shi kuka yi shi ku mu ku kuke konewa ko mu muke kuna makushi she ce la yasma'una fiya lagwan wala ta'siman lagwan mana batlan irin kide-kiden banza da iskancin da ake ta'siman da shan giya da zina da kirya ce wannan ba a samu shi a cikin aljanna hmm. akwai wadata da kide-kide amma ba irin nan duniyan banzan ba yace shi wannan lokacin wuta na ana ciro shi na daga cikin abin da ya shafi a cikin itatuwa kawai amma yanzu ga su nawa na ke fito da wuta ko a kasa da komai wanda Allah ya kara mana an gane wuta daban ko ina babu kawai wa zilli mamdud wa zilli mamdud shi zai kawo aji sai yanzu na'am lagwa me shi ne me ba tare da mu bacci ke حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي عن ابي زناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به bihi dabi abu hurairah yana daga jishin zuwa manzo Allah kal inna fil jannati a cikin aljanna ta akwai ce yasiru rakib fi dhilliha mi'ata am mai hawa zai shekara ɗari na tafiya uha ba zai iya yankewa ba wakra'u in shi tun ku karanta wa zil mamdud inuwa na amike ke amma kuma can la shamsa wala zam harira me yake bukata wannan inuwa wannan inuwa ba don zafi bane ba don rana bane nuwa i wannan inuwa ne na ima kaga inu nan da sababi ne hmm. shine shan ji zafi abada Allah kashe wutan mu kashe wannan waye ya waje to ina wahada mu wannan zafi rana ne kaga yanzu eh, duk wani na jin zafi zafin guda biyu na Najeriya talauci da zafin rana wallahi mutum yana zaune abu bubu ke ji ina jin haushi kuma ga zafi a rana duk ciki da waje din an zaba ne sai dai wani ke haukacewa <laughs> jiya da safe wani yan gobe ya ce wallahi mara ba zan birgar garin na ce me ya ce shi da yarinyar da faɗan da suka shi dai birgarin ta ɗandana shi ya birgarin garin baki ɗaya na ce zo dai karka birgarin garin da ya kashe ta ne ta ya kashe a ba shi hankuri wai bai san gidan ba na ce ka gane tun da ka yi tambaya ka gane da gima suka yi wata biyu ba sa mangana shayin an ko na bakwai kuma ta sake mayar da abu ce zai bar garin ba zai dawo ba wala ya so irin ya nufa kurmi a can ba zai saki dawowa ba to duk ficinan ki ai zaki dandana ko danki ba zai sake ki bai shiga duniya ya barki da yaya na yi na yi dawo ban gan shi ba kawai wannan barnin ba sai ne ba yana da ɗaya ba a kawo kudi a wurin uwar yarinya ta ce a saboda kawai har ya ta ce me ta ce ya da saboda ya ce da ni tafiya zai ya je kurmi ya kwanta a wani wuri na ta aikin ba da samu wata bayar biya mai wanke wanke a can ya gama a ah, ai yanzu ne zata ta dandana kudanta biki nawa na ka daga don kan gado da kujera ranan kamar wani auren indiya muke uba iji jiki ta sai india don economic family daya suke aure mace daya family daya sha uku mace daya ita ne matanku dama duk zuriya daya ne daki daki daya za ku gina kuma kowa da dakinsa in zaka shiga shi ka zata yi takalminka na kana ciki kenan in ka fito kuma shi wani shiga DIN naku ne na gidan haba mala ai yan idiya muna karatu suke gaya mana economic ne Eh a ba ku waye eh, kwana. Shakikai a bai wa yake kwana. Mata ne na gidan family uban ku daya to da uwan ku daya matan na gidan ne za ku aura ku za ku tattara sadaka kawo mace daya ku aji na ku ne na gidan. Ƴaƴan kuma na family ne. in kai kana bukatar shi karatta ya takalmi a kofar gida ma na wanda ya zo ya hankura kana can shi ka fita wani kuma shiga an haihu kuma aski ko za ku yi suna da komai <laughs> da ina ruwanta <laughs> eh to ai maza masu na hankuri da saboda ko ne muke ake yin ka aura na aura ya za a yi wannan family a gaut family mushkila family zo kuna talauci amma duk kowa ne mai ibu zai ce da ita da yaya gida eh? eh. malam malam ka tabbatar muna cikin nima Pakistan kuma masu aure daya daya yadda eh, almajirin mu suke gaya mana eh muna karatu a jami'a sun ce sun gaji da su ba ba kishi da Iran to sha abokanai su hadu kama su goma rana asabar su ce aji yawo kama tuka haka sha jiya hada kullum mota ko ba abin da ya kai su sha ba yaran matan mata auren sa ce ko ya zaba duk wanda matan da ta zaban ba matan ku ba mata aboki ka kudan canji shi kuna da zancen kuwa? Eh, ya fara zuwa nan garin naji eh, an kasa ne saboda zalici ba haushe ina ganin eh, ya fice wani wani bai sun fara yi a nan sun kasa don wanda cijo ya gaya mu yaransa ga Allah ya ce nan Kano kuma dan Kano a nan dan Kano lokacin da ana boko a nan ya ce da abokaninsa matansa lafiya ya ce shi ta gaya mana abokin ya gaya masa ya ce kai kaɗai ne baka tsada iyali na ba ina sani kuma kowa kowane abokina sun ya tsada iyali na ina sani shi ma kansa da yake gaya mu ya ce matan ta neme shi shi yake wannan tabbanci inda musulunci ya zai da abokane kenan mai zo ba mutum zai shiga dakin abokinsa nan kano sati biyu da ya wuce ya ce ka sakin matanka na santa duk abin da ka kashi zan biya shi kuma yadda ya biya masa ya kara masa abu ya saki mata yanzu an daura wurin shirin na ake bugu ana ta hayaniya ana tambayi ya halatta ko bai halatta ba wannan abokin ai ba zai fita gidan ba shi gawansa ka shiga gida na ka gani iyalin ka ce wallahi malam na fi son wannan yana a suke mun aura shi kuma yarda bai wace a wannan ya eh, ba zancen talauci ba iskanci da hade da talauci a gaban matan zan karda kin tubi ka futun da kika hajji ne ba za su ka ba muna yara haka kake domin kana son yarinya muna da wani mawuku jana kira Abdullahi in dai kana son yarinyar sa shi baya nemo shi lokacin da an da dare shi lokacin yaran matan suke wasa shi ga inda kana son yarinya shi duk kuka ya fika karfi shi kawo jin yarinya ya ce yarinya kuma karki gudu ku tsaka abin da zama wanda ke so shi daga kan da kai shi turka futum izuwa ma ruwai daga yace kin gani kina son sa yar yace a sai ce ta kin gani to me zaka yi ana kira play wani katu ya hauke ke a cikin duhu ba fitla aikin sa kine wawa ne Allah ya bashi karfi kuma kai da wayo da ilimin ka ku je gyara ba ya ci amma shi ya zo in ya tabbatar yana son yarinya kai kuma kana son ta ka shiga uku ba ce ma ko zai gashe da dire ana wasa yar ma je je duk kuka dika kai ka gaban yarinya wannan muka ce ya fara neman eh, to sai ka ga yadda zai masa alaikum salam malam ne akan wannan magana akai darasi darasi kuwa babban darasi anan shine ma shi mai gidan nan ya bashara ko ya kamata ka sa ka hijabi magana ko dan wani zo ko Allah ya sa ku me ba ku gani ba ku ne manyan sojoji kun zo kun sai da rayuwar yake yanzu addini ka sa gaba amma in ku me ba yi ba kan Allah zaka fada nan Kano na gaya ma mutum da yake fara ya wuce shekara saba'in kuma babban mutum a nan kano yake gaya mu abin da aka yi da kuma aka ke yan bukun na namu da duba ji ke zo yanzu so nawa ne mutum ibar gidansa ya ci abokin ya zaba shi dama yi wanka ba karshe ba kenan ce da Allah ya zo ya shiga yi wanka farkon zuwa telebijin wace irin iskanci ba yi ba bari yaran da sun kusa balaga su ga gidansu zuwa telebijin wani almajin ne ke gaya ya ce mutum ya tafi ya bari yaransa dan boko ne sai telebijin ya ba shi da komai shi yaron an dauke shi almajin ne kuma dare yana so ya diba ruwa shi ya shiga gidan shi matar ta rufe kofa in mai sande ta kwai ihu bai ihu an shigo mata ya ce na sai haka tana shashar da kamar kuma ban da abin yi saboda an ba su dama su je su ba talabijin yaro ya balaga ka ce gidan ka yi ba talabijin wani irin bala'i ba yi ba in da an kare Allah sha Allah ko a kare doka Allah sha Allah ya kare abin nan wai kuma kana mangana ka gode ma Allah Allah ya sa kai ku yan boko ne ki na amma kuma kun banci ajini amma me ba yi ba tunda za a je rawa in kama matan ka yi rawa da ita kai kuma ka kama matan wa na yi rawa rawa ne ba a yi rawa da matan wannan wannan matan yi wannan ba an gama ba you to suratul hadid wa mujadala a hadai suke yake cewa suratul hadid da suratul mujadala ya ce bismillahir rahman wa kara mujahid mujahid ya ce ja'alnakum wajen da ya ce wa anfaqu mimma ja'al menene mimma ja'alakum mustakhlifina fi ja'alakum mustakhlifina fi mu'marina fi wanda Allah ya raya ku a cikin ku ciyar da abin da Allah ubangiji ya sabbaba ne rayuwanku a ciki ne mu'marin fi arziki Allah ku ciyar da abin da Allah ya sa shi ne rayuwanku a ciki to wai su kira na wayan Abu Zar shi ne shine na bina na wanda Allah ya mallaka maku shi na wanda Allah ya mallaka maku dukiyan ku ringa ciyarwa ku ringa da fakirai ku ciyar da al'umma ku daina muku ku daina ruwan tsiya ku zama mutane ku yi infaki a daina ruwan tsiya ku taimaka al'umma yanzu in kana zaune kana ganin mata da suke zuwa nan suke bara zaka yi kuka da awaye kuma mafi yawa sun bisa da gaskiya suke talauci da bala'i wajen ce huwa alladhi yanzal eh, eh, yanzur ala abdi ayatan bayyinatin li yukhrijakum menene min az-zulumati ila nur ya ce mina ci la nur mina dalalati ila huda daga bata ikai da ku shirya ike cewa an zanna alhadida fihi ba'su shadid yace ba'su shadid wa manafi'u linnas junnatun wasila ya ce amma da shi garkuwa ko amma da shi kayan silahi takuba da abubuwa shine silah ce ba'su shadidin kenan ma'anan eh, eh, eh, hadid ina da amfani ina da kuma abin da ya zama ya kasance kuma ba su shine junnatun karkuce a janna junnatu shine garkuwa wasilaha da kayan abin nan hmm. yace am ma'awakum nar Allah kiyaye maulakum auli bikum shine wurin tattarwun ku Allah kiyaye la alla ya'lamu ahlul kitabi li alama ahlul kitab wannan dai kusan dan bani adam ahlul kitab su sani wannan kalman da ke la alamu ahlul kitab wajen da ke cewa takjir kinan li alam wa kal ina ci na da idza dakhala fi awal juhudan da wannan nahau na kyaliku ba ba ku ba ku sunna hawu ya ce wa kal zahirin ala kulli in ilman wa batin ala kulli in ilman wa هو wa والآخر والظاهر huwa bi بكل شيء علم عليم شيني ki fasara maku. yukaru zahir ala kulli shi duk zahiri duk komai ilman ya sani wa batin ala kulli shi ilman ya sani shine huwa al-awwal wa akhir zahir shine fasar maka duk abin da yake bayani na zahiri Allah ya sani duk abin da yake na boye Allah ya sani shine zahir ala kulli shi ilman wa batin ala kulli shi ilman Ramadan ina muke ina karanta wurin gani hmm. me wai na ki fasara wani aya yake fasara shi wani aya ne fasa fasara wali wani aya na ki fasara mutane <laughs> an gama wancan ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم شنو انظرونا انتظرونا كجرا مكو سورare mu ma mu biyo ku daban-daban saboda Allah Allah za mu tashin kiyama farko kafirai za dauke su ka tsaye a wuta to munafikai da musulmi sha kiyar su duk sun yi sallah munafiki da duk musulmi sun tsaya har Allah ya bayyana. sha ce ni ne ubangiji ku bi ni shi ce ai ba ubangiji mu bani mu ba san kai ne ubangiji ya ce ni ne ubangiji ku bi ni to ana bin Allah shi daga nan kuma sha sallaka siraci munafikai suna tafiya shi ga gin asa kafin a harsu siraci sha sa shamaki a tsakanin su to nan da za a kusa kai su wuta bai na sallah da mu yace musulmi ne ina yi komai da mu amma munafiki ne bai yarda da Allah da ba to shine hadari akan difaka nifaka kuma alamansa shine nifaka karama shine riya nifaka karama wanda za a hada ka bai kai nifaka na kuruji na milla ba shine da saba da kauri da kuma ya doki zafi ya yi fada ya dainawa ko mutu ko ka mutu ta yi bai iya bai san adadi adawa ba adadi na yi ne yana adawa ne iya karshe a kuma baya cika alkawari shine kuke kira shirita shiritan ya ishe mutum ni na doke shi munafiki ne komai ba gaskiya abun ta wasu shirita na ganin bai doke abu komai ba kaga in yayi magana kuma a ciki in yayi alkawar shekariya to siffar nifaka kina amali nifaka amali kina. eh Hmm. eh e ina fassara maka huwa al-awwal wal akhir wal zahir wa batin huwa bi kulli shay'in ilim yace to rarraba shi az-zahir nan ala kulli shay'in ilim Allah ya san komai batin da abin da ya sani wa batin kuma ala kulli shay'in ilim duk abin da ya rarraba su ko kana da wani abin cewa eh karin bayanin ke so me kuke so eh in ka ga muna abu fada mu ji to me na ligima ne yukalu zahir ala kulli shay ilman ma'ana ana cewa zahir duk komai abin da cikin zahir ina da sanin sa duk batin kuma duk abin da ya shafi batin ya sani banda wannan kuma ko wani boye boye a ah, ba ba kana da wani boyewa shi ayan ne huwa al-awwal wa akhir wa zahir wa batin wa huwa bi kulli shay'in ilma shi raba zahir na bi kulli shay'in ilma batin na bi kulli shay'in ilma shi raba muku kawai a to wannan kuma ni awwal shine farko wanda ba shi da farawa wal akhir shine karshe wanda bashi shi da karewa mu muke da farko da karewa a wurin sa akwai farko akwai karshe wannan suna ne a wajen Allah farko suna ne karshe suna ne mu farko suna ne da aiki shi sa ko sau ba cika aljanna shi an bace za ku gane amma in ka je can ba iri za bane na fata ka gane farko abu mu farko suna ne da aiki amma wurin Allah farko suna ne wanda bashi da shi bashi da aiki za akwai wurin Allah yaren da ake kira farko amma bashi da shi farkon babu mu ne muke da farkon rana in muna da farkon karshe a wurin Allah akwai yaren da farkon bashi da farkon karshen kuma bashi da karshen wani yare ne kuma mu halitta muke da farko muna da karshe to amma koyi yaren Allah da wasu kalmomi wanda farkon babu shi karshen kuma babu shi na ka ta gani zancen tauba amma ba yanda za an faɗa ma yaren da zamu iya shine huwa al mu mun an ce awwalun nan shi a ce farko ne amma farko shi ne abin da ke da farko Allah kuma bashi da farko akhirina da karshe kuma bashi da karshe yare ne don ka gane haka amma abun ba farkon ba karshen shine daidai wurin Allah wanda kuma ya fi karfi hankali cikin ilimin sa domin da ba farkon da babu shi farko farkon da ba za a samu duniyan ba dan ka ce farkon shi ma farkon ne to akwai abin da kafin farkon to wannan an ta yi ko yanzu ne shi ka ka zo ka ce ka yi ilhadin ma kana kwance ka toto an ba a ci Allah ma to shi waye a ce Allah shi ka bada kanka amsa cewa ai shi ma wani harce shi shi ka ce eh, wani harce shi karshe wanda harce shi waye ne za ka zo ka yi bacci shi wani lokacin muna yara ne muna zama mun ce to kasan fa miya can kasa kasan miya can kasa kasan miya can shi ka zo ka yi bacci ba'ansa kudu arewa jabas gamma ka ci karshe sa menene shi ka dan ka ci kasa ne kasa da duniya yake yawo to abin da yake yawo a cikin karshen sa da farkon sa duniyar da kake ciki ma ce ka wanda kake ciki gabas me karshen sa arewa me karshen sa karshe me zaka kare in ka ce duhu bayan duhu me bayan da shi ka zama mawukaci kuma a duniyar da kake ciki kan ba Allah ba yanzu dai a kaddara ce wai wannan wurin halitta ce Allah ya ce duniya kuma mu eh, falaki da yake ciki to falakin ina cikin wani duniya ne ko mm. to wannan falakin gashi ina cikin duniya ne wannan duniya da falaki yake yawa ciki ina da karshe kuma shi ina da arewa ina da kudu karshe karshen su ne shi duhu ban da duhu shi meye. in ka ce wani duniya daga can kuma ne halitta ke na baka kai Allah ba ba shi daga baya ka yi bacci <laughs> ba hamsa sai kuma ka ce kana so ka san Allah farko yana da karshe duniyar da muke ciki yanzu ce kudu ka ta bi kudu kana son ka gan karshe an ce nan duniya nan ka ta bin kasa shi ka fillo kuma Vietnam to maka ka daga sama ka ta yi ina daga nufa ai duniya yana cikin wani abu ne wani abu kuma shine duniyar da muke ciki shine mai yanzu ba shi da karshe abubuwa ba su da karshe sama ba shi da karshe kasa ba shi da karshe haka wani abu to kaddara wani abu ake cikin duniya haka shi ma bayan sa me na'am eh, nagari musulmai nagari da kuma su wannan eh, yayin da aka gama komai za a bayan ma halaka salatu Allah kun kusan sallaka ne saboda cikin sirati suke nema askan yayin da Allah zai bayyana ya ce ku biyo ma'ana da musulman nagari da kuma wayan eh duka tarkacen saboda eh zan mu fada duka daga baya kuma mu yarda eh wuri ne wanda koyar aiki da tafiyan wannan biyan shi wannan lokacin ne shika dan musulmi kuma suna gaba gaba shi gani an zo wajen da ake bukata a cikin shi ne sirati shan lai dauki siratin askin kam ya dauke kiya ga su munafikai suna so su laka sarati zai fara kuma karkashin siratin jahannam to shi suna ce musulmi ku sai mu nemo mu samu askin naku ba mu da ku bane shi na Allah ya ce musulmi su gaya masu cewa su nemo wannan askin a duniya ba kuna zama munafikai ba a can duniya ba kuna zama kuna masu wayo ba yi bandan Allah ana yawon da nifaka to sallar ma mafi yawa mutane arewa wani yana yi sallar domin ya yi sallar in ya mutu za a masa sallah ne an bai yarda da jinin ba bayan da ina son ya mutu yansa ya za ba shi dai ba za a yi masa renuya ba akwai uwan mu da su ne in buku farko tashi shi bai doki sallah komai ba ba abin da ya damu shi shi yana aikin wani gari ya je kuma ba san shi da sallah ba sha Allah ya bar shi ya wata na dansa ya mutu to ba ganka coci ba ba ganka masallaci ji liman ya ce ai ba san kai musulmi ba ne shi da ya kuka da gaske aka zo aka birne yaro daga nan ne ya fara sallah ba amma baya sallah shi juma juma ka san Allah baya son mutum haka yake baya sallah shi juma juma na zina masa wazi na zuwa juma juma kuma su ne farko karshe sohu a daidaita so su ne karshe ba abin da yake kuma amma sallah ya masa wahala amma je je karka yi to eh, eh, eh, a yi rawa amma sallah shi zama tashi hankali Allah ya fi ina muke ya ce mina zurmati la nur mina dalalati la huda wanda shi ne huwa lezi allazi zilu ala abdi ayatan da ya li yukhrijakum mina zurmati la nur mu ce wannan wuri eh unzuruna ma na yau ma fijiran yawma yaqulu wani wal munafiqatu ai akwai matan ma akwai munafikai a ciki eh. lillazina amanu unzuruna naktabis min nurikum aje sudan ana ta cewa ita mace me yasa shi za ta sa hijabi aka ce ai zai mata zafi wata mace ake samu ta iya turanci ta iya mini tana magana hijabi wai dole shi an zama bature kwanan na aka yi aka yi aka yi taro a nan nan abuja aka gaice yana suka za aka zo aka ce to yanzu ana gan sarara ake tafiya to ko na gida a yi a yi fai daya kuma inda indiya ke yi fai daya yan na gida da arnan da masu shan kwayan da menene da duk sauran gadi ga fai daya in ka agin ga dan na gida ne ana ta kashe kudi fa ta kadan inda aka buga shi da alama tuta da menene kudi hukuma ke kashewa ma je ana zaune ana wuri ana ce na gina mu yi riga tsaye daya ana rigima yadda za a yi wannan riga mu koma idra gandi ma'aukatan ma na karshe kan nomi da zuwa riga liga kai arni don muna kasa daya da ki saka wa ganke dan najeriya ne kai wannan shi ne lagu kowa ya gani da sirara tafiya sararin ya isa wata kirista take cewa ita an tsare ta in ta dan sa hijabin ta sa kayan su na sutura ta shiga ofis kallon ta ake yi wai su huci suke ji ai yake cewa innal ladina yuhadduna Allah wa rasula yushaquna Allah wa rasula wanda sun shakka Allah da manzonsa suna adawa da jinin Allah da manzonsa shakuna yuaduna adawa kubitu mana kubitu kama kubita lazina min kalon an bakanta masu za su cika bakin ciki su shiga cikin hizi wulakanci a ranar tashin kiyama kamar yadda aka yi mutane za a halaka da ku shi uzi ukhziyu bima na wulakanci da bakin ciki da halaka shine kubitu ya ce istawaza bima na istawaza alaihim shaitan shaitan ya rangiyaye su na fata gane to sheti suratul hashir mu ci gaba kadan ha sai ba kwa zuwa da wuri eh, ga zafin ma duniyan nan amma ba kwa abin nan in karasa ko da na da koshi a tashin kun je gina gobe za ku yi za ji za ku ta kora ko ku zo daura aure ku zo kuma ba muku abinci ba ku ta ligima da iyali ne kiyaye na game da wannan ne wato ina so kuma ƙarin bayani saboda akwai wani abu da yake sauran misali musamman a ƙauye eh. kuma yanzu da ina mm. wani da ake cewa ولا جسم كل شيء على كل شيء وعلى game da ilimi na alaf da su kaba ɗakuna haka ana nuna musu wasu abubuwa a karshen da su ɓangaren wani ilimi na badaniya wannan abu ina wani abin yana da yawa kuma ana zuwa an tsira yin bayani ilimi biyu akwai ilimi na akwai ilimi na Eh, ka kwanta da hankali ka abin da manzo Allah ya kawo na ranan hajjatul wada ya ce kun shaida komai mun isa da su ba wani hadisin da manzo Allah ya taba fada cewa akwai ilimi ga Qur'ani kuma shine dalili ilimi ba timi ba ba saka ba ba wanda ya kallafa ma ba ayin Qur'ani da ya ce ku nemi ilimin ba amma sallah zakka haji komai an bayyana shi ai na abin hauka hauka in ba maka haka za a gane za a gane mai yake yi yanzu an faɗa maka ba aya ba jis ba ne ta suniya ne kamar wanda mawakacin da ya faɗa cewa ku daina ko kai ne ka rika masa sala in baka bi shehu ba wuta za ka ko kai ne ka rika masa sala in baka bi shehu ba za ka shiga aljanna ba ya faɗe shi ne me dalili kuma yarda amma shi da ya faɗa ka shi waye kuma wani dalili ya dogara amma mawakacin wawa mai irin sa ya yarda da abu ya ce ba sallah ba ka zama kar ka mata salam baka bishe ba wuta ka kuma ya ya la akbar ya ce ku ce niyan mu ce niyan ya fade shi araha wawa maukaci kuma da haka to wannan kaga irin sana wai akwai bacini bacinin to qur'ani ne bacinin ko hadisi ne bacinin manzala bai zo rayuwarsa baki daya bai boye komai ba sallah mai hau bari koya ma mutane Ka za a ce akwai wani ilimin batin an boyewa to ba na duniya baki dai al'umma ba san batin na kuma zai shiga aljanna mutum da zahiri ma bai gama ba alwara ma bai gama ba ka ce akwai wani ilimin kuma shi ba kowa ne zai gane ba ba ka ce manzo Allah ya haifi al'ummansa ba kenan batini yaushe mutum zai gane batini bota ma Allah da shi zahiri ma ya ka kare mata nawa ba su yi alwala ba maza nawa ba su yi alwala ba me mai yabanci sallan ma a ce akwai ilimin batini kuma ba wanda ya kallafa manzo Allah bai koya ma kowa ba shin na aka tambaye shi ba cewa shi manzo Allah kiman ba da ibada yace sam dai da ya kaki da wannan al'umma magana a fade shi a barkata ka kawai kuma inda suke fara yanzu ibn arabi ya fara yace mu ma Allah in muna bota masa shi mai na bota mana domin da ba shi ba komai bane ya hace mu mu muka yi mu muka yada shi aka san shi ya fade shi haka fadai kuma ya da haka kuma shi ma faɗa ya ha kawai ba aya ba hadisi ko mangan cici shi ya faɗa kuma sha yadda to kaga hankalin da zero ne shi yadda da zero mami ado sharrin nan ba wani abu bane rashin shi sa na ce alisuna yanzu a tsaye karatu kaga alhamdulillah ah. duk dan bokun da yake tattare da su yanzu sun fara ganewa sun fara gane abun nasu sun fara gane wannan shi sa nake cewa duk alisun zaka yi wazi ka yi wazi ilimi yanzu ba za ka sha wahala don eh, yan kungiyar sun sara izala can malam pakistan aka sara izala nan izala aka ta yi hayaniya a ba da kofi na kafircin original ko asalin kaga amma kaga yanzu man Pakistan karatun da ya yi nan na lecture ilimi ne irin waɗannan ringa ilimta da mutane ya fi a zo a ringa hayaniya a ce zan baka kabran san kofi ko menene wallahi in kana wannan shi ka gani me shi me ta dare tafi tafi tafi zero ba komai a kansa amma yadda aka koro ilimi da bayanat shi ka gani ka kare banci al'umma don hayaniya ne yake karewa dangungu wai kawai kasa da dangungu ka sake ji duniya kenan to duk irin wannan ina da kasa ce sai ka ji an kawo Allah ya samu dace na ga insha Allah shi sati mai zuwa ku eh, eh gobe ladi dama idan na son ce gobe ne kai gobe na so mu zauna kun zauna akwai wanda ya zo daga Nijar na ce ku zauna ba ku zauna ba ina da abokinsa eh, malam ka dauki ka dauki wanda ka yi ka zo ka masu bayanin wanda ka dauka da sunansa eh, a shugaba zan tattauna ma eh, a a shugabannin guda biyu ne kai da original